wayo idan mazan suke idan mazan suke ga ɗan gari mazan jiya ni ne jajirtacce ni ne jajirtacce ni ne nagartacce a uwar gida na fito za mu shiga gidan gwagwarmaya ce gashi saboda an kira immigration amma duk sun rasa yadda za su da zaki zaki ne ya kwace yana cikin yana ta barwawa ya da mutane sakan ne fa sarkin dawa ya ce to wa'annan dole sai an nemo wa'annan jami'an tsaro suka ce wasu waye wa'annan sai sarkin dawa ya ce mazan ka zan je wanda aka yi gogon maya da shi suka shiga daji kala kala ka ga bajima da da ka daji daji shi ma wani zaki ne ya addabi mutane muka je muka yi magani shi ne yanzu shi wannan zaki ne in Allah ya da a na kama shi sai na kawo shi eh, da kin gan shi eh ai dan kuwa da da na shi na kawo shi nan kika gan shi sannan a tara 'yan jarida da masu gidajen tv da 'yan youtube da ya zara kowa a yi hira da ni nuna ta sannan sai in tambayi gwamnan kano za a mai da shi ɗakinsa ne ko za a ban da shi in zo a masa ɗaki a nan eh dan ai ɗaki ai abin da sabon ake shi a wannan gidan saboda matse ya ni amala ni ne ni amana ne da ni amana ne da ba ɗora mun kaya ba a ɗora mun kaya ni jaki ne da ni jaki ne da ba a dake ni ba a dake ni ni ba hawo ne ka ji ba hakora na burin wannan kirari da taki na guda uku ne zai sa har gudu dan ba har gudu ka wula fura to har gudu da nurin wannan kirari na ji gudu kamar fadi ni da kura sai ka nisan sallah zan biya wajen tsohuwa ta za ta a wacce ai a kowa ta ce ba ta tuka da kowa ba mu za ta abin da ke bukata ni na shi kuma Allah ya ni zan kawo ne wanda zai Ihu! Wayo Allah! Wayo Allah! Wayo Allah! bari in jarraba wuka a kanki ai ki gani bari ki gani shaga tangare tangare to wannan wuka da ita zai kamo zai rigima da rikici irin nashi shi dai rigima rigima ne shi ne nan shi ne nan Allah ya ya shigo ne? wai ya shigo? zakin ba zakin da muka ka kawo? ina na kama shi zakin ne zakin ne wata shi da mace abinci ba da an yi gaban sai buɗe bai na na kama su gudu na zama su to wani kake balbal kai da kaje kamun zaki kuma ka ga hoda kuma kana da biya kana yaji zaki ne babu wani sarki da wani zai kama wannan zaki hanni ina gaya miki buɗe baki ki ha ah. ta cika ya wata su ne da babu ne a inda akan zakin wannan zakin ne wannan zakin na gidan ya ɓaci mai maganin zakin na sai bindiga to ai ne da na ganka da gudu zan saka ta ho da shi kubcewa yayi kana neman ni ne Allah ya ce muke da kubci ni ne da sheko a gudu wato kusa barka da ni da Allah ya kiyaye kuma ka kulla daki What fafatawa ne wata nasara duk ba mu jara ta ce ba shi wanda zaki wata su ne bisa ma ku ce ne kare da ya shi ne bisa abinci ba ina layoyi na ne wani irin layoyi kuma na zai fada Okay. Okay. Thanks, you like. Yeah, yeah, yeah.